Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da asuba da fata an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. ana sukan shugaban amurka donald trump akan wani sabon zargi da ake masa na kalama wariyar launi wanda ya ji asabar inda ya ceceki wani babban dan majalisar bakar fata ba amurke ya kuma kira birnin baltimore da bakar fata suka fi rinjayi da wuri da ke cike da ta'asa kalaman na trump sun bayyana ne a cikin wasu jerin sakonnin twitter da ya auna dan majalisar wakilai na democrat elijah cummings babban mai sukan lamirin gwamnatin trump mai wakiltar gundumar da tafi yawa a cikin baltimore wasu manyan jigajigan jam'iyyar adawa ta democrat sun maida martani kamar tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden wanda ke kan gaba a cikin jerin masu neman yiwa jam'iyyar democrat takara a zaɓe mai zuwa ya ce lallai waɗannan kalamai ne na ƙiyayya da ba su dace ba ita kuwa kakakin majalisa na wato 'yar democrat nancy pelosi ta zargi trump da nuna wa babban ɗan rajin kare haƙƙin bala'adama wariyar launi da cin mutunci kuma shi ne ke bada shugabanci na kware a yankin baltimore 'yan sandan rasha sun kama mutane dubu ɗaya a jiya asabar yayin da suke zanga-zangar kin amincewa da shawarar moscow na fitar da 'yan takarar 'yan adawa a zaben birnin da za a gudanar a wannan shekara a cewar kamfanin dillancin labaran rasha wasu kamfanonin yada labaran rasha sun rawaito wani babban dan sanda na moscow yana cewa gabaki ɗaya mutanen da aka kama sun kai 174 a bisa laifuka daban-daban ciki wato a cikin masu zanga-zanga wanda suka gudanar ba tare da ko kuma ba su bi ka'ida ba a birnin na moscow a gundumar wato an gudanar da galibin kamin ne a cikin tashin hankali wani sa'ilin ma 'yan sanda suka yi kokawa kafin su kama mutane ko kuma suka yi amfani da kulki a kan mutanen in ji wani da ya shaidi lamarin an kama madugun 'yan adawa alexei navalny a farkon wannan mako saboda ya yi kira a gudanar da wannan zanga-zanga ta jiya domin tilasta wa hukumomi ta ba 'yan takarar 'yan adawa dama su shiga zaben birnin moscow da za a gudanar a ranar 8 ga watan satumba mai zuwa. 'yan sandan hong kong sun kai samame tare da amfani da barkonun tsoho a tashar jirgin kasa a jiya asabar domin tarwatsa sauran dubban mutane a cikin masu zanga-zanga wadanda suka karu a cikin maci na kin jini yadda 'yan sanda ba su yi gaggawan dakile wani hari da wasu wata ƙungiyar 'yan banga ta kai a kwanakin baya ba wasu hotuna da 'yan jarida suka fitar yammacin jiya asabar sun nuna 'yan sandan da kulaki a hannunsu suna bin matasan da suka sa abin kare hancinsu da baki da hular kwano na masu aikin gine-gine a tashar jirgin kasa wanda ke garin yuen long sa'o'i kafin samamin masu macin sun kai wato sun yi zanga-zanga a unguwanni domin nuna rashin jin daɗin su game da 'yan sanda an rufe cibiyoyin kasuwanci kana mutane kuma sun saura a cikin gidaje ba sa iya fita garin yonlong yanki ne mai cike da jama'a kuma a da akwai manyan masana'antu a wurin wanda ke kusa da kan iyakar hong kong da china kana akwai masu akwai wasu mutane masu alaka mai karfi da wannan kungiyar 'yan bangan wanda ake alakanta ta da kasar china da safe jiya asabar an rufe manyan wuraren cin abinci kamar bagdada da kuma kasuwannin zamani waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen amsa na muryar amurka a birnin washington dc an kashe akalla sojojin pakistan goma a asabar a wasu hare-hare 'yan bindiga guda biyu a cewar ma'aikatan sojin kasar an kashe sojoji shida a cikin harin farko a lokacin da 'yan bindiga akan iyakar afghanistan suka buɗe wuta a kan sojoji masu sintiri a kusa da tungar jami'an tsaro da ke gurbas a yankin waziristan a arewa ta arewa an kuma kashe kananan sojoji a hari na biyu yayin da binciken ake gudanar da wani binciken aiki a kusa da turbat da ke kudu maso yammacin balochistan bangaren kungiyar taliban a pakistan wacce ta kanta daga kungiyar 'yan bindiga afghanistan ta ɗau alhakin kai wannan harin kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. masu raro assalamu alaikum barkanmu da dawa shirin zaɓe ko naɗi shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaben ni na sura da mail hikaya zan gabatar pdp ta kammala gabatar da shaidu gaban kotun karar zaɓe yanzu mai ta sa a gaba ne muna zaɓe duk da ba shugaba buhari muka zaɓa a zaɓen da ya gabata ba kuma muna mutunta kotunan najeriya in ji almajiran ibrahim elzazzaki masu zanga-zanga yan siyasar apc na neja na hamayya da wanda shugaba buhari ya zaɓa don zama minista daga jihar waɗannan da ra'ayin masu larurar rashin gani ko makafi na apc za su zo muku cikin shirin da yardar allah Atiku Abubakar da jam'iyyarsa ta PDP sun kammala mika shaidu gaban kotun karar zaɓe don kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben 23 ga watan Fabrairun banan nan. Maimakon mika shaidu hudu kamar yadda jam'iyyar ta yi alkawari ko alwashi tun farko ta gabatar da shaidu biyu ne. Injiniya Buba Galadima shine shaidan jam'iyyar na farko. inda shi kuma tsohon ministan zirga-zirgar jiragen sama osita doka ya zama mai bada shaida na ƙarshe. ga zantawa da buba galadima babu gungumen da ba a jefa a gaban mu ba don kar mai gudu don ma ba a yadda mu shigar da ko takarda ɗaya ta shaida ba amma allah cikin ikon shi duka muka shigar da wa'annan takardun kuma a ni yadda na fahimta idan dai akwai alƙalai masu jin tsoron allah idan akwai alƙalai masu faɗan gaskiya in akwai alƙalai waɗanda ba su da shakkun kowane irin mutum za su yi shari'a irin na sai na umar ina tabbatar maka cewa wannan gwamnati kamar ma ta shiga hannunmu in ga haka bai auku ba to ka tabbata cewa akwai lauje cikin naɗi kila ko an sawa alƙalan nan ko an yi musu wani abu na ƙarƙashin tebur wanda Allah kaɗai zai sani. Injiniya yaya shari'ar Sayidina Umar take. Gaskiya bisa gaskiya in ya same ka da laifi kai ma ka san za a yi maka daidai hukunci daidai laifinka ko kai waye duk girman ka don ya fi jin tsoron Allah da dukkan dan adam shine shari'ar sai na umar kenan injiniya kai ka fara ba da shaidan nan yaya aka aka zaɓe ka me yasa aka zaɓe ka ka zama na farko a masu ba da shaidan don ni na fi kowa sanin mutumin da ake shari'a a kansa a kasan nan in dai a siyasance ne na farko kenan na biyu ni nake wurin da ake tattara alkalman zaɓe saboda haka dukkan abin da ya auku a ƙasan nan irin doke-doke bugu kisa kullewa da ƙuntatawa 'yan najeriya a lokacin da ake zaben nan ni nake karɓa direct ta telefon ta bakin waɗanda aka yi wa waɗannan zalunci wannan ita ce shaida ni wato ganau ne ba jiyau ba injiniya faɗa mana ma wani abu ɗaya da kuka faɗa wanda kuke ganin ba wata makawa kun dogara da wannan zai iya sa a iya muku hukuncin da kuke so a'a abu biyu alƙaluman zaɓe ya nuna cewa atiku ne ya ci zaɓen nan da ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da wani abu na biyu general muhammadu buhari bai ma cancanta ya tsaya neman shugabancin najeriya ba domin bai karatu da shaida cewa ya isa abinda constitution ya tanada yana da shi ba mu gyara wancan alkaluman da miliyan ɗaya kace ba kuskure bane ko ko ban ji sosai miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da wani abu muka bige shi Oho, oh, kana nufin kuna gaba da shi? Muna gaba da shi, of course, shi ma ya sani, ai ba wanda bai sani ba. Shin duk al'ummar Najeriya yau sun san cewa Atiku ya kada Buhari. Dukkan masu sa ido na duniya da suka zo Najeriya kallon wannan zaɓe sun yadda da cewa a tiku ne ya ci zaben ba buhari ba to kuma me kake nema in alkali ya ce ba haka ba to shi yasa na ce akwai lauje cikin nadi akwai abin da ya auku ba wanda idanmu zai iya hanga ba duk da wata kotu ta yanke hukunci kan takardar kammala makaranta ta shugaba ne ta yi watsi da wata kara da wasu suka shigar uh, mun gani ina jin bara ne uh, hukumar jarabawa da kanta ta kammala sakandare nan ta je har fadar shugaban kasa ta damka wa buhari satifiket ɗinsa to kai nasiru ai ni a tsammani na kai karatu kai gidanku mutanen waye suka kai maka takardarka to ni na shugaban kasa to dan yana shugaban kasa wani ba dan Najeriya bane shi kai ba dan Najeriya bane ko in ana zaɓe shi yana da ƙuri'a biyu ne dan yana shugaban kasa kai kana da ɗaya. yanzu za mu jira buɗe sashen kariya daga lauyoyin apc mai mulki da shugaba buhari da kuma lauyoyin hukumar zaɓe tuni dai jam'iyyar pdm ta janye kalubalantar sakamakon zaben inda tun farko ta shigar da karar cewa an tantance dan takarar ta fasto aminci abu amma sai ba a sanya shi cikin jerin 'yan takarar ba bari mu koma wannan labarin na 'yan shi'a sakamakon ta karkarewa da zanga-zangar neman fito da ibrahim ilzazzaki da almajiransa suke yi don tafiya asibiti a india almajiran 'yan shi'a sun ce suna zaɓe amma ba shugaba ba da suka zaɓa ba kuma suna mutunta kotuna duk da dai ba a ga sun dakata don samun bukatar su daga babbar kotun kaduna ta barin jagoran nasu ya tafi asibiti ba Muhammad Ibrahim Gamawa shine kakakin masu muzaharar na Abuja. Ba wanda ya hana mu zaɓe, malam bai hana mu zaɓe ya ce in kana so ka je ka yi zaɓen ka. Inda na zo da kati na na zaɓe sai in gwada maka kuma in gwada maka inda na je na zaɓe ni da nake magana da kai. Na je Kaduna na zaɓi wanda ba Nasirin Kaduna ba, wanda ba Nasir ba saboda haka mu muna yi amma kuma ga kowa ma a dokokin ƙasa sa kai ne in dan ƙasa ce ba zai je zaɓe ba fine ba inda dokar ƙasa ta ce wajibi ne sai ka yi zaɓe amma in ka zaɓen ma kanka ba za ka yi ba don kaga ana rashin adalci ba za a yi adalci ba to shi Пекена. aikosi buhari ya ja nemi malam da allah a taimake shi zai yi irin abin da malam yake nema na adalci yau ne dai da aka bada kwangila saudi arabia suka bada kwangilan kace mu ake cewa mu yan ta'adda ne mu kaza amma tsakanin nasiru da na da gwamnati ibrahim ba ku da wata shaida ta maganar saudiya nan ba za mu ce akwai wata shaida ta zahiri ba amma dai lokacin da aka yi ko wancan ba dariya na ce ai ba wancan eh, abubuwa da aka yi a gyalle su ai an ji wani jami'i daga iran ya kira shi malam yalzazzaki sun tattauna eto eh amma wace shaida ne ta wuce a ji sarkin yarima mai jiran gado ya ce shi ne ya gurgunta karfin iran a najeriya wace shaida ne ta wuce janar buhari shugaban kasa da ya je haɗaɗɗiyar daular laraba gidan talabijin suka yi da shi ya ce eh ya auka ma yan shi'a domin ya rage karfin iran a je a bincika in kuma ana neman kilif na bidiyo mu kawo muku kuma shi sarkin saudi arabia ya faɗa wa tayan magazin da ke london har ma an yi masa bacin baki wani mutum wai shi dr al'amari gidan rediyon german wakilinsu na alkahira ya ɗauko har muryar mutum wace shaida ne ta wuce wannan mu abinda da muke kokari mu ce shi ne ba wanda ya hana mu zaɓe kuma abin da muke faɗa demokradiyya ne sai dai kuma in ko da ke mun fahimci soja mara uniform ke mulkin Najeriya yana abin da ya ga dama mu neman yanci mu muke yi in a a ɗauko mana wata kotu kwaya ɗaya a ƙasar nan ko da majistare ne da ta ce cewa haramun ne ga ɗan ƙasa ya nemi yancinsa ta hanyar muzaharori ai an san waɗanda suka ɗauki makamai su suna cikin dazuzzuka mu a cikin gari muke muke rayuwa da mutane ranar 29 ga watan nan kotun ta Kaduna kaduna za ta yanke hukunci kan bukatar kyale malam ibrahim elzazzakin ya tafi asibitin yanzu kuma za mu shiga neja inda wakilinmu mustapha nasiru batsari ke dauke da rahoton hamayya da wanda shugaba buhari canko daga jihar don zama minista. Jam'iyyar APC a jihar Niger Najeriya ta ce ta shiga wani yanayi na rudani da tashin hankali a sakamakon ganin sunan ambasada Zubairu Dada a cikin jerin sunayen mutanen da shugaba Muhammadu Buhari ya turawa majalisar ƙasa domin tantance su su zama ministocin gwamnatinsa. A wani taron manema labarai da APC ta kira Amina akan wannan al'amari ta ce tana cikin wani yanayi na kaduwa kamar yadda sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta APC a jihar Niger Alhaji Ismaila Modibo ya yi ƙarin bayani. To abinda za mu ce a jihar Neja sai dai mu hada da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda wannan abu da muka gani ya ba mu tsoro sosai kuma abu ne da zai sa jikin wani wanda dukke sha'awan siyasa ko yake sha'awan ya wahala da siyasa gwiwoyin shi su mutu. To in ka duba wannan mutumi dai da aka fito da sunan shi a matsayin minista daga jihar Neja ina da tabbacin ko da mutumin nan ya jefa ƙuri'a to ba Buhari ya zaba ba. ne kenan. Shi ambasada Zubairu Dada. Amma kana da hujja faɗin wannan magana. A hujja na shine mutum ne da aka sani ka Ahmad Kari memba ne na wani jam'iyya kuma a lokacin duk da mutum zai karbi mulki zai alkawari zai iya aiki da constitution na jam'iyyar apc da manifestos na jam'iyyar apc amma da zaran ya ci zaɓe sai kaga an fara tunani ana neman su wane ne ke da capacity wanda ke ba adalci bane alhaji aliyu muhammad kafinta shine mataimakin shugaban jam'iyyar ta apc a jihar niger ya yi ƙarin haske a kan sunayen mutane uku da suka ce su ne suka turawa shugaba buharin domin a zaɓi ɗaya daga cikinsu daga jihar niger akwai injiniya mustapha alheri wanda yake foma kwamishina ne mun ga irin na lafiya mun ga wanda ya taka sannan kuma akwai foma chief of staff metosaye sannan kuma akwai injiniya imam to sai dai ɗaya daga cikin dattawan apc kuma na hannun daman ambasada zubairu dadan alhaji awaisu giwa kuta ya mayar da martani ga shugabannin apc na jihar niger akan wannan mataki da suka ɗauka ana magana ci gaba dole ne a samu mutumin da ya cancanci ya rike sa ai shi ma ba an zaɓe shi ne a matsayin shi dan ci gaba ne son ci gaba dan son talakawa ne dan haka yanzu ko yayi maku kenan ba ku da matsala yayi mana yayi mana domin a wannan lokacin da aka zabuwa kwarawa minista na Shugabannin jam'iyyar ta APC a jihar Niger dai sun ce nan gaba kaɗan za su gudanar da wani gangami domin nuna wa shugaba Muhammadu Buhari rashin amincewarsu da ambasada Zubairu Dadan. wasu na murna wasu na sukar waɗanda shugaba buhari ya zaɓo don zama 'yan majalisarsa ta zartarwa bisa tsarin mulkin najeriya dai shugaban ke da hurumin zaɓo waɗanda yake so ya aiki da su ita ko majalisa ta tantance su ko kuma ta nemi a sauya wani ko wasu daga cikinsu yanzu kuma sai sashen ra'ayoyi. Sunana Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban kungiyar magoya bayan jami'ar APC masu lalurar rashin gani na kasa. Ina son shaida ma duniya abinda janar muhammadu buhari ya yi shugaban mu wanda muka fara tiritiri da shi tun iyayenmu suka fara tiritiri da shugaban kasa muhammadu buhari har ƙaunansa da kuma son sa ya shiga cikin mu mu mutane masu bukatar musamman muka ci gaba da mishi hidima to amma abin kai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya wani doka wanda zai kare hakokin mutane masu bukata na musamman to mu a matsayin wanda muke cikin jam'iyyar APC da kasuma har kasa wanda bamu taɓa yin antipati ba amma ta yau gashi a tura sunan ministoci guda arba'in da uku amma babu wani mutum mai bukata na musamman to menene amfanin wannan dokan da mai kima shugaban kasa muhammadu buhari ya yi don kare mutane masu bukata na musamman kaga idan ba za a zo a bamu dama mu a samu daga cikin tsarin eh, shugabanci na misali kamar ministoci ba to wannan dokan mu ba ma ma bukatun ta kawai a soke wannan dokan mun yi ga dama ka ga dama ma a cire mu ma daga Najeriya wannan abin da aka so a muna ya so a nuna cewa ba a kanan mu kenan yarima ya zama wajibi ne sai an bawa wani mutum wanda baya gani ko wanda baya ji sannan ne zai zama an yi muku adalci eh, abin da muke magana me yasa aka nema kuriyar mu me yasa aka ce mu zo mu tallata shugaban kasa ina so in ga muka har zamfara na dai zamfara ina tallata shugaban kasa Muhammadu Buhari ba tare da wani jami'in gwamnati ya taimaka min ko da naira daya ba na je wurare da dama a matsayin wanda ba na gani na dan tallata shugaban kasa oho me zai sa da cewa an zo a yi ministoci ba za a samu ba masu sauraro da wannan ra'ayi na jagoran makafin APC muke kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka da wakilinmu na mina mustapha nasiru batsari da wacce ke kula da hada sauti julie gresham ni nasiru adamuel hikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma sai rahoto na musamman jihar yobe na ɗaya daga cikin jihohin nan shida da ke shi aro musu gabacin najeriya kuma jihar da ita ma ta yi fama da matsalar kalubalen tsaro musamman ma na hare-haren 'ya'yan kungiyar boko haram da kan kai kan makarantu da kayayyakin karatu da ɗalibai wanda ya sanadiyar mutuwar wasu ɗalibai a shekarun baya da suka gabata a garin buniyadi da kuma sace wasu ɗalibai a makarantar matan nan da ke garin dabci wanda daga bisani aka dawo da su banda guda ɗaya da aka ƙi dawowa da ita da ake kira liya sharubu wannan bature na matsalar tsaro ya shafi harkokin ilimi sosai a jihar yobe ganin cewa an kirkiro jihar na tun a ranar ashirin da bakwai ga watan agustan da da casa'in ɗaya karkashin mulkin tsohon shugaban ƙasar najeriya janar ibrahim babangida jihar da kuma yanzu haka ke da kananan hukumomi goma sha bakwai da kuma adadin mutane da aka yi kiyasin cewa sun kai miliyan uku da dubu ɗari hudu jihar yobin na makwabta da wasu jihohi guda hudu a arewacin najeriya kama da jamhuriyar nijar wanda kuma yanzu hakan jihar ke ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro da cewa an nan samu saukin lamari sai dai dan abin da ba za a rasa ba wanda kuma ya shafi harkokin ilimi a jihar baki daya tun shekarar biyar dai jihar ne ke zama koma baya a fannin sakamakon jarabawa nan da ake kira waye ko kuma neko a matakan sakandare sai dai sabon zaɓen gwamnan jihar yobin alhaji mai malabu ne ya ce wannan batu ba abin ado ba ne kuma don haka ya kafa dokar ta a akan fannin ilimi na ganin cewa an wa jihar kallon kallon da aka yi mata a faɗin ƙasar baki ɗaya musamman abin da ya safi fannin ilimi na kuma tambayi gwamnan jihar alhaji mai malabunin irin matakan da za su ɗauka na ganin cewa an dawo da martaban ilimi a wannan jiha ga dai abin da ke cewa to abu ne da na ga zurfin taɓarɓarewan musamman ilimi na matakin primary da secondary shi yasa na kaddamar da dokan ta ɓaci mu ga yadda za mu yi kokari mu haɓaka shi cikin kankanin lokaci. Ranka ne kamar wani mataki za ku ɗauka nan ganin cewa haɓaka wannan batun ilimi don ana magana kamar jihar Yobe na ɗaya daga cikin ko ita ce mako ma baya batun harkan ilimin zamani a Najeriya. Eh, to ai shi ne kaga dalilin da ya sa kenan dole ya wajaba kan mu ɗauki matakin da muka ɗauka mu ga cewa mun canza wannan tunanin. Kasancewa koma baya ko kashin baya a harkan ilimi ba wani ado bane dole ga kowa kuma ba abin alfahari ba ne abu daidai a yi shi shine a ɗauki matakin da za a gyara abun duk lokacin da ka zo a matsayinka na shugaba domin mun yi wa mutane alkawura na cewar zamu haɓaka harkan ilimi noma kiwon lafiya da maganan tsaro to wani abuwa duk dai koma menene zai ta'allaka a kan ilimi ne domin ba da za a yi don muna fuskantar wasu abubuwa kuma mu bari baya yana ta lalacewa ba da za a ce kana ɗinka eh, gaba baya na warwarewa so dole ne mu mun yi da ya dace mu ga cewar mun fara abin da muka fara mu ga cewa dai at least mun inganta harkan ilimi amma halin da ake ciki a yanzu idan aka yi jaraba muka zo na baya in ma menene dalilin da to muna so mu san menene dalilin kuma mu yi maganin abun na ganin cewa ana zargin cewa 'ya'yan makiyaya na na baya-baya wajen samun ilimin zamani hakan yasa na tambayi shugaban kungiyar makiyaya da ake kira kullin Allah Catholic Lawyers Association da ke tarayyar Najeriya wato Honorable Khalil Muhammad Bello ko ya ake ganin wannan tsari da gwamnatin jihar Yobin za ta soma kan farfado da harkokin ilimi a jihar kungiyar makiyaya da ake kira kullin Allah wadda dama makasudin kafata shine samar da zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma sannan kuma da bunƙasa ilimi a tabbatar su ma 'ya'yan makiyaya ba a bar su a baya baya ba wajen samun ilimi na zamani domin su tantance tsakanin hagu da dama kiyaya kamar yadda ka faɗa suna da yawa kuma ba su wasa da karatu domin daman shehu usmanu tarbiyar da ya mana ya ce da me dure da me jange makiyaya ku yi kiwo ku yi noma ku yi karatu don haka ka gani idan kuma ko manufofin kullum allah din abubuwan da aka mata rijista akwai noma akwai kiwo don haka za mu tsaya tukuru mu ba shi goyon baya tun da shi mai cika alkawari ne yana da kyakkyawan kuduri a jihar yobe to in allah da za mu iya kokarin mu mu tabbatar dukkan wani dan makiyayi da bai wuce a sa shi a karatu ba za mu tabbatar an sa shi domin ya samu karatun addini da kuma na zamaniya don ya sayar da zai tafiyar da rayuwarsa don taimakon al'umma na kuma tambayi profeso maimuna waziri wadda malama ce a jami'ar tarayya da ke garin gashuwa a jihar yobin kowane mataki suke gani za a iya ɗauka don inganta ilimin harkokin mata a jihar yobin ga dai abin da take cewa sai a abu ayyuka suna da yawa don kaga da na gwamnati sai an je ta wajen ah, sarakuna da kuma iyaye dole kowa ya ba da gudumawarsa a ciki dan in aka duba ita ilimin mace ba idan ta yi ba wai zai hana ta aure ba ne still za ta yi aure din amma in ta yi ilimin in ta je zaman gidan mijin ma zai taimaka mata saboda haka idan aka bar mata suka sami ilimi za mu je har grassroot a iyaye su ma a gaya musu a musu bayani cewa ilimin matan nan yana da amfani su taimaka su bar 'ya'yansu su yi karatu don kuwa a addinance ai an ba da muhimmanci ma ilimi sai dai ko al'ada wanda irin tamu amma addinance an ba da muhimmanci a ilimi. Dr. Abba Ibrahim Adam shi ne shugaban kwalejin koyar da harkokin shari'a da ilimin addini da ke jihar Yobin wanda ya jawabi kan yadda za a farfado da harkokin ilimin tsangaya da kuma ba shi daidaito kamar ilimin zamani a jihar. Ilimin tsangaya ilimi ne mai amfani wanda yana da dogon tarihi. ya fitar da malamai da dama wanda suka karanta ilimi na larabci na addini na duniya geography science da duk sauransu to ta yaya za a yi mai amfani da wannan ilimin tsangayan domin mu sake dawo da darajar jama'a darajar ilimi kuma mu yi kokari mu ga cewa yaran nan da suke yawo a titi ba karatu ta yaya za a yi amfani da tsangaya wajen ba su ilimi ne gwamnati dole ta yarda da cewa makarantun tsangaya su ma makarantu ne masu cin gashin kansu masu ba da gudumawa wajen ci gaban ilimi na biyu dole gwamnati ta ware wa tsangaya wani kaso na kasafi na kuɗi wanda za a rinka biyan malamai da kuma lura da al'amuransu na yau da gobe sannan gwamnati ya kamata ta tsara musu wata manhaja na yanayin koyarwa wanda a yanda ake a wancan makarantar haka za a yi a wancan haka za a yi a wancan sai zama an buɗe musu wani bangare ko wata cibiya a ƙarƙashin hukumar ilimi ta jiha wanda za a rinka kula da su idan aka yi haka to su ma makarantun tsangaya za su ba da gudunmawa sosai kamar yadda sauran makarantu suke bayarwa dole wanda ya karatu irin wannan ya gama ya haddace alkur'ani a dauki satifiket a bayi na cewa shi mahaddaci ne abu na biyu shine su kansu wayannan makarantun bayan karatun alkur'ani ana so a saka musu karatu na koyon sana'a yanda in mutum ya gama ko da bai jira gwamnati ta bashi aiki ba zai iya dogaro da wannan ilimi na sana'a da ya samu ya zama na yayi wa kansa hanyar samun cin abu comrade muhammad abba isa dai shine shugaban kungiyar masu bukata na musamman a shiyar arewa maso gabacin najeriya kuma ɗaya daga cikin masu rajin kare hakkin bil'adama na masu bukata na musamman wanda kuma ya gabatar da bukatunsu kan harkokin ilimi kamar haka fannin ilimi na masu bukata na musamman yanzu duk cikin makarantu da za ka je ba za ka je ka samu makarantar da shi mai kurma mutumin da baya ji ko kuma mutumin da baya gani zai za a dama da shi ko wani abin nan ba to ka ga wannan kafa dokan ta ɓaci gwamnati za ta shigo da mu ko abin da muke kira ake kira inclusive education amma da special education da ake magana ware su aiki a gefe in ya so a koyar da su amma special education sai zama da shi ba ta da tasiri to kira da zan yi a wannan ga mai girma gwamna a samu a kafa mana yobe state special school yobe state special tool na idan aka kafa shi kasashe ne burin ma makwabtan mu zaga za zo suna koyarwa da kasa su to wannan zai ba da dama ga ainihin mutanen da za a dama da su su san ta ina ne ya kamata cewa masu bukata na musamman suna da kokari kaga kira da zami sannan kuma yawanci conventional university da makarantu mutumin da yake ji da mutumin da baya gari su daban ne mutumin da yake baya tafiya kamar ni ya zama na cewa an tanadi kayan aiki da kuma accessibility inda za su samu su shiga don su yi ilimi ilimin nan da kake shine gishe kuma ilimin ya taso saboda talauci akwai abin da muke kira multiple challenges a masu bukata na musamman yawanci idan ka duba iyayen su in sun dogara da su maimakon su tafi makaranta sai ka ga suna amfani da su su je su yi bara idan suke bara sai su kasu wannan lokacin da za su ɗauka su yi bara ga yawanci yaran mutane za ga cewa suna makaranta to shi yasa kake gani muke kira da gwamnati ya zama da cewa su ma ainihin iyayen masu bukata na musamman ya kamata a tallafa musu to wai shin menene ma gwamnatin jihar Yobe za ta mai da hankali a kai wajen sake farfado da martaban ilimi a jihar ta mai kinin ne wa gwamnan jihar Alhaji Mai Malabu ne mun kafa kwamiti na kwararru wanda professor Maladaura yake jagoranci wanda za su fito da abin da ya dace a yi domin ah, ah, na farko ba matsalan azuzuwa ne kadai ba ba kuma matsalan malamai ne kadai ko kuma wasu akwai matsaloli da dama da suke addaban fannin ilimi so dukkan abin da yake da samun fannin ilimi kama daga azuzuwa domin akwai guraren da akwai azuzuwan ba malamai ba kuma dalibai akwai guraren da akwai dalibai ba malamai ba ba kuma azuzuwa isassu akwai guraren da kuma babu malaman ba azuzuwa sannan kuma ba ɗaliban so dole ne yanzu muna so mu haɗa ƙarfi mu ga cewa ta inda eh, sarakunan gargajiya za su taka muhimmin rawa na ganin a koma da a ga yadda da yadda aka yi aka haɓaka harkan ilimi ta tsoro to menene yanzu zai hana a yi dole ne mu ga cewa mun hada karfi da karfe mu ga cewa da hanyoyi da za mu bi mu ga cewa a inda ba azuzuwa mu yi azuzuwa a inda akwai azuzuwa kuma mu ga cewa an samu ɗalibai a inda kuma akwai ɗaliban azuzuwa ne suka yi karanci mu ga cewa mun ƙara so yana daga cikin ah, harkan abin da ya eh, shafi ƙarin ilimi da sauransu duk wane yana daga cikin tsare-tsare da muke so mu ɗauka mu ga cewa insha Allahu mun inganta harkar ilimi. Wannan dai shine mataki na farko da gwamnatin jihar Yobin ta ɗauka musamman ma kan farfado da harkokin ilimi a jihar da ake ganin ta zama koran baya sauran takwarorinta na arewacin Najeriya. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga jihar Yobin a Najeriya. Dalla. Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Musique et info pour chacun. VO